radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkan mu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau Lahadi da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin. Bayan sauraron shirin ku kun san tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina muna ɗauke da labarun duniya daga bakin Tahir Amin Rajiola sannan sauran shirye-shiryenmu na yau da kullum da suka hada da shirinmu na mu koma noma sannan shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa zai biyo baya a matsayin shirinmu na karshe da fatan za ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurare lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi goma ga watan yulin shekara ta 2022 wanda ya daidai goma sha ɗaya ga watan zulhijja na shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware san cewa shekaru 166 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma ga watan yulin shekara ta 1856 aka haifi nicholas tesla wani masanin ilimin kimiyyar lissafi a kasar yugoslavia ya kammala karatun digiri na farko a fannin ilimin kimiyyar lissafi bangaren lantarki bayan haka kuma ya fara bincike akan wannan fanni har ya gano yadda karfin wutar lantarki ke tafiya da kuma jujjuyawa wanda ake kira da alternator ya kuma kera wata na'ura wadda take yin wannan aiki bayan haka ya je kasar amurka a shekara ta 1884 inda ya aiki tare da edison wani masani kwararre a bangaren kimiyyar lissafi tare da shi ne kuma suka ƙara gano wasu abubuwa da dama a wannan fanni a shekara ta 1912 an baiwa mutanen biyu kyautar nobel amma tesla ya ƙi karɓa domin saɓanin da yake da shi da edison a wasu lamura a cikin mahangar ilimin kimiyyar lissafi da ƙarshe dai tesla ya rasu a ranar goma ga watan mayun shekara ta 1943 masu ware kusan cewa shekaru 1148 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma ga watan yulin shekara ta 1874 miladiya aka gano yankin iceland wanda yake arewacin nahiyar turai wasu masu kamun kifi 'yan kasar norway ne dai suka gano yankin na iceland amma cikin shekara ta 1261 kasar norway ta mame yankin na iceland baki ɗayansa amma bayan haka denmark ta mame dukkanin kasashen guda biyu na norway da iceland har tsawon kusan karni guda amma a shekara ta 1944 norway ta samu 'yancin kanta daga ƙarshen masu saurari kun san cewa shekaru 82 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma ga watan yulin shekara ta 1940 gwamnatin kasar italiya ta shiga kawance da gwamnatin nazi ta kasar jamus a hukumance a lokacin yakin duniya na biyu a lokacin shugaban jam'iyyar fascist benito mussolini shine prime minister kasar ta italiya wanda yake dasawa da gwamnatin nazi karkashin jagorancin adolf hitler duk wani share italiya ta shiga kawance da jamus a lokacin amma bata yin wani taimako na zo a gani ga gwamnatin nazi ta ƙasar jamus ba sakamakon yadda sojojin burtaniya suka yi ta kawo ma dakarun ƙasar italiya matsala a arewacin afirka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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya daga bakin tahir amin rajiola ga labaran duniyan da farko ga kanansu shugaba biden na amurka zai tattauna da shugabannin gabas ta tsakiya dangane da garkuwan sararin samaniya na kasar iran a bukukuwan sallah na najeriya kuma shugaba buhari ya ba wa 'yan bautar ƙasa shanu biyu da raguna goma da kuma naira miliyan guda a garin daura ƙasar rasha za ta kubutar da yankin donbass sannan za ta ci gaba da wanzar da sojojinta a kudancin ukraine yanzu kuma ga cikakkun labaran karfin garkuwar makamai masu linzami na ƙasar iran na daga cikin ajandar ziyarar da shugaban ƙasar amurka joe biden zai yi a hamji ƙasar isra'ila da kuma saudiya a wannan makon da muke ciki tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto masana harkokin siyasa a gabas ta tsakiya suna faɗar haka sun kuma ƙara da cewa shugaban har ila yau zai yi tattauna da sarakunan ƙasar saudiya dangane da ƙara yawan ɗanyen man fetur da take haka don wadatar da shi a kasuwannin duniya saboda sauke farashinsa banda haka batun tsarin hada tsaron isra'ila da sauran ƙasashen larabawa ƙawayenta a yankin na daga cikin ajandar shugaban mai yiwuwa da kuma tabbatar da cewa saudiya ta shiga cikin jerin kasashen yankin wanda suka mai da hula da hamci ƙasar isra'ila kafin haka dai ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta ba da sanarwar cewa duk wani ƙarin sojoji ko makaman ƙasashen waje a gabas ta tsakiya ba abin da hakan zai haifar in ban da ƙarin tashe-tashen hankula da kuma ayyukan ta'addanci. Shugaban Muhammadu Buhari wanda ya gudanar da bukukuwan sallar layya a garin Daura ya sami damar haɗuwa da 'yan bautar ƙasa wato NYSC wa'anda suke bautar ƙasa a Daura ya kuma gode masu da ziyarar gaisuwar sallar da suka kai masa. jaridar leadership ta najeriya ta nakaltar shugaban yana cewa a duk lokacin da ya hadu da tsohon shugaban kasa janar gawan mai ritaya sai ya gode masa kan samar da shirin na bautar kasa a najeriya don shirin ya taimaka sosai wajen hada matasa 'yan najeriya daga yankuna daban-daban ya ce kafin haka dai da wuya wasu 'yan najeriya su fita daga yankin da aka haife su har su mutu buhari ya kammala da cewa shirin nyac shirin nyac ya hada matasa daga yankuna daban-daban mabiya addini daban-daban da kuma kabilu daban-daban a najeriya har ila shugaban ya faɗa masu cewa kada su dogara da neman aikin gwamnati don damar samun su kaɗan ne don haka kowa ya yi ƙoƙarin gina kansa da ilimin da ya samu ko tare da taimakon wasu kamfanoni da ma'aikatu masu zaman kansu. jakadan kasar rasha a birnin london na kasar birtaniya ya bayyana cewa rasha za ta kubutar da yankin donbass wacce ta balle daga kasar ukraine tun shekara ta 2014 sannan za ta ci gaba da jibge sojojinta a kudancin kasar ukraine don tabbatar da zaman lafiya mai dorewa kamfanin dillacin labaran reuters ya nakalto andrey kelin jakadar kasar rasha a birnin london yana faɗar haka a jiya asabar ya kuma kara da cewa idan rasha ta janye sojojinta a kudancin kasar ukraine akwai yiwuwar rikici ya sake ballewa a yankin kamfanin dillancin labaran reuters ya ce tun rana 24 ga watan fabrairu da ya gabata ne gwamnatin kasar rasha ta fara wani aikin soje na musamman a gabacin kasar ukraine da nufin tabbatar da 'yancin lardunan luhansk da kuma donetsk da suke yankin donbass a gabacin kasar wa'annan lardunan wa'anda mazaunansu 'yan kabilar rasha a mazauna kasar ta ukraine ne sun shelanta ballewa daga kasar ukraine tun shekara ta 2014 kuma tun lokaci ne suke fafatawa da sojojin ukraine wa'anda suke hana su ballewa kasashen yamma dai sun ɗora wa ƙasar rasha mummunan takunkuman tattalin arziki a tarihin kasar saboda shigarta kasar ta ukraine har ila yau kasar rasha tana bukatar ukraine ta yi watsi da shirinta na shiga ƙungiyar tsaro ta nato don hakan barazana ce ga harkokin tsaronta sannan ta amince da ɓallewar wa'annan yankuna guda biyu masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran manjo janar cameron holt mataimakin sakataren harkokin tsaro na ƙasar amurka mai kula da al'amuran makamai ya bayyana cewa idan amurka bata sami hanyar rage tsadar farashin saya ko kera sabbin makamai ba sannan bata gaggauta wajen samar da sabbin makamai a kasar ba to kasar china za ta yi wa kasar fintinkau a wannan fagen holt ya bayyana haka ne wa jaridar wazon ta harkokin soje a ƙasar amurka a wannan mako a wani taro dangane da kera makamai a ƙasar amurka a birnin san diego holt ya ƙara da cewa mizanin tsadar kera sabbin makamai tsakanin amurka da china ya kai dala ɗaya da dala ashirin wato duk inda china ta kashe dala ɗaya don samar da makami amurka sai ta kashe dala ashirin don samar da makami irin wanda china ta samar banda haka ya ce ƙasar china tana ci gaba da sauri a fagen kera sabbin makamai wanda idan hakan ya ci gaba to za ta yi wa amurka kau kuma yana nan kamar an ci ta a yaƙi ne jami'in sojan ya kammala da cewa tafiyar hawainiya da amurka take yi a fagen kera sabbin makamai ba zai rasa nasaba da bin tsohon tsarin kera makamai na zamanin yakin cacen baki ba a fagen wasanni kuma kungiyar kwallon volleyball ta ƙasa ta iran ta sami nasara kan tukaranta na ƙasar sabiya a jiya asabar wanda ya kai ta ga wasa ta ƙarshe a gasar volleyball ta ƙasa da ƙasa ta mazaje kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa wannan nasarar ta sanya iran a cikin jerin kasashe takwas wanda suka fi iya wasan kwallon volleyball a duniya labarin ya kara da cewa sakamakon wasan volleyball ta kasashen biyu su ne kamar haka 35 32 25 21 da kuma 25 12 a ranar juma'a ce dai kungiyar kwallon volleyball ta kasar iran ta lallasa takwaranta na kasar slovenia wanda ya bata damar ci gaba da wasanta na gaba da kasar sabiya masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. madalla yanzu kuma za mu shiga taskar shirye-shiryenmu na yau da kullum inda za ku fara da sauraron shirin mu koma noma tare da Mushtaba Adam. Mu koma noma. masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan ɗabi'an nan ta hayar ƙasan noma da ƙasashen waje suke yi a cikin nahiyar afirka domin noma abincin da za su ci a ƙasashensu da kuma tasirin da hakan zai iya yi a kan nahiyar ta afirka amma dai za mu fara ne da bangaren farko wanda ya shafi yadda ake wannan haya din to da fatan za ku kusance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana ya a yanzu hasashen masana da manazarta ya tsinkayo cewa shekara mai zuwa za ta kasance mai matukar wahala a duniya ta fuskar abinci wannan nesa kasashe da dama na duniya suke rigegeniya zuwa wasu yankuna masu albarkar noman masu albarkar ƙasar noma domin su noma abin da za su ci a ƙasashensu. su idan shekarun yunwa sun zo nahiyar afirka kuwa ta ɗaya daga cikin inda waɗannan ƙasashen suka fi rigegeniya zuwa gare ta a wani rahoto na musamman da ƙungiyar abinci ta duniya fao ta fitar tare da haɗin gwiwar ƙungiyar nan ta oecd mai fafutukar inganta rayuwar mutane a doron ƙasa rahoton ya bayyana cewa za a samu karuwar farashin kayan abinci da kaso 40 cikin ɗari. nan da shekaru goma masu zuwa kuma da alama kamfara abincin da za a fuskanta wani abu ne wanda da wuya a iya kauce masa kamar yadda rahoton ya ambata wani abu da zai kara jaza matsalar abinci da kamfarsa a duniya shine yadda za a rika amfani da kayan abinci domin samar da makamashi sai dai kasashen da suka ci gaba waɗanda ba su son wannan matsalar ta kamfar abinci ta shafe su ko kuma tasirin ta ya tsanani a kansu sun gano mafita ta hanyar karɓar hayar ƙasar noma a cikin ɓangarori da dama na duniya da suke da albarkacin ƙasar noma daga ciki har da nahiyarmu ta afirka ƙasashen yammacin turai musamman suna ta rigegeniya na cike gibin abincin da suke da shi ta hanyar karɓar no wato ƙasar da za su noma a cikin nahiyar afirka girman ƙasar noman da ƙasashen na turai suka karɓa haya yana tsakanin eka miliyan 47 zuwa eka miliyan 56 ƙasashen da suke a gaba-gaba wajen karɓar hayar kuwa su ne burtaniya amurka da china masu bayar da hayar kuwa sun ƙunshi congo sudan sai kuma a cikin ƙasashen asiya inda ake da ƙasa kamar philippines da indonesia hatta ukraine da sa wato da rasha ma wasu ƙasashen suna zuba hannun jari a wannan fage to ƙasar congo dai ita kadai ta bayar da haya ƙasar da ta kai eka miliyan 9.1 wanda hakan ya kai yawan kaso ɗaya bisa hudu na dukkanin ƙasar noman da take da ita girman ƙasar da birtaniya kuwa ta karɓa haya a cikin nahiyar ta afirka ya kai girman ƙasar denmark a cikin shekarun bayan nan ƙasashen da dama suna ta rigegeniya saboda karɓar wannan haya ɗin musamman yanzu kuma da rikici ya ɓarke tsakanin ƙasar rashi da ukraine masu yin wannan hayar dai sun hada gwamnatocin kasashen yammacin turai din da kuma wasu manyan kamfanoni a harkar noma masu zaman kansu kungiyar kasuwanci ta duniya wato wto ta fitar da wani rahoto da yake cewa birtaniya ta kama hayar kasar da ta kai eka miliyan 4.4 sai kuma amurka wacce take binta da eka miliyan 3.7 sauran kasashen da sun hada da kasar china da wasu kasashen da turai da suke zullumin cewa yunwa za ta kan musu to koya tasirin bayar da hayar kasar noma a afirka zai kasance akan al'ummar wannan nahiyar musamman bisa da aka da cewa tasirin sauyin yanayi ya haifar da fari da kuma haifar da ambaliyar ruwa a wasu kasashe na afirka to a fitowa ta gaba za mu yi dubi akan wannan batu kafin mu karkare baki ɗanyi bankwana da kuma na gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. yanzu kuma lokaci ne da aminu ibrahim kiyawa zai gabatar da shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin sa mai ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar Iran da mawaka fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa A yau shirin namu ya gaito muku Ali Riza Iftikhari. Da fatan za a kasance tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. منزل سوی بستان کنی آمد بهار دوستان منزل سوی بستان گرد غریبان چمن گرد غریبان چمن بشنو سماع آسمان خیزید ای دیوانگان جانم فدای آشقان امروز جان افشان to adil za iftikari a gashe ka cikin waka da gabatar mana da fatan masu are sun amfana kuma sun ji daɗin wannan shiri fatan masu are sun amfana kuma sun gamsu sun nishadantu da ita kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo mu a makon gobe ko kuma a shirin mu na gaba domin jin mu dauki sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.tv1.ng شکل موجایی که سمت ساحل خاطره میرم مثل موسیقی دریا توی خلوت تو با من ترجیح ترانه های عاشقونه جزیره وقتی لحظه هام کنار رنگ آرامش میگیره لحن شیرین جنوبی که به واجه جون میبخشی تو خلیج فارس شبیه یه جواهر میدرد سفر خاطر هامو تا به پاد از سر میگیرم عاشق نفس کشیدم تو هوای این جزیرم پر همه رویای تو آشناس دلم با حرفای تو آسمون پنجره شب ستاره چه هوایی داره دنیای تو احساس همه رویای تو آشناس دلم با حرفای تو آسمون پنجره شب ستاره چه هوایی داره دنیای تو kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin waɗanda kuka saurari muryoyinsu ni madugun shirin sunusu wunti ke muku fatan alheri ku huta lafiya